بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وإنك السلام عليكم ورحمة الله matashiyar magana ta gaba da za mu tashi a kanta ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين هكا يقول أي وانا والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة من يقول والسنة ما لن يتي ينادق سنة إدخال الميت من مؤخر القبر yayin da za a shigar da mutum cikin kabari a fara shigar da ƙarshen a fara shigar da wato kafarsa daga ƙarshen kabari kenan idan aka ɗauko mamaci abin da zai fara shiga cikin kabarin ya zanto shine kafafunsa kafin sauran sassanin jikinsa wannan sunna ce lokacin da za a shigar da mutum cikin kabari sawa'un wannan kabari ya zanto lahadu ne ko kuma ya zanto shakku ne ina fata an fahimta wanda bayanin lahadu da shakku ya riga ya gabata a baya saboda me aka ce wannan yana daga sunna li hadisi abi ishaq saboda hadisin abu ishaq shine amru bin abdullah ibn ubay wanda aka fi kira da suna abu ishaq as-sabi'i ce yace ausal haris ya yayi wasiya an salli a abdullah ibn yazid cewa abdullah ibn yazid ne zai masa sallah ko da bayan mutuwarsa abdullah ibn yazid shine ibn yazid ibn zaid ibn Hussein al-Amiru al-Alimu al-Akmalu kamar da Imam Zahabi ya faɗa fa salla alaihi sai Abdullah ibn Yazid ya yi masa sallah thumma adkhalahu al-qabra sannan sai ya shigar da shi cikin kabarinsa min qibali rijlayil qabri daga inda kafafunsa suke wakala bayan ya aikata hakan sai ya ce haza minas sunnati wannan yana daga sunna bayani ya shafe gabata a baya cewa idan sahabi ya ce abu kaza yana daga sunna me hukunci irin wannan hadisin daidai yake da a ce annabi ya ce idan sahabi ya aikata wani aiki daga karan kansa ya ce wannan sunna ce to yana nufin sunnar annabi ne to daidai yake da ya ce annabi ne ya ce ai haka ko annabi ne ya aikata haka ko an aikata haka a gaban annabi bai hana ba duk da cewa a ciki bai kawo magana annabi ba amma in ya ce haza min sunnati wannan shine ka'idar أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأبو داود ومن طريقه البيهقي ما لم أن سكروته حديث كنا ابن أبي شيبة أتكل للتاتم المصنف da imam abu dawud a cikin littafin sunan wanda shi ta hanyarsa ne kuma imam al-bayhaqi ya rawaito wa qala imam al-bayhaqi bayan ya rawaito hadisin sai yace hadha isnadun sahih wa qad qala hadha min as-sunnati fa sara min al-musnadi yace wannan sanadi ne wanda yake ingantacce gashi marwayacin hadisin bayan ya aikata abin da ya aikata sai yace haza min sunnati wato shi wancan sahabi kenan bayan ya aikata abin sai yace wannan yana cikin sunna bai haƙi yace fasara min musnadi sai wannan yazo daidai da hadisi musnadi wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yadin idan aka ce al musnad shine hadisin da sanadinsa tun daga wanda ya ruwaito malaminsa ya faɗa masa shi ma malaminsa ya faɗa masa malaminsa ya faɗa masa abin bai yanke ba har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin hadisin da yake da cikakken sanadi haɗaɗɗe wanda babu inkitayi a cikinsa shine ake kira al-musnadu ina fata an fahimta a wani islahin na malaman sukan ce al-musnadu suna nufin hadisin da yake da sanadi wato ba a kawo shi mu'allaq ba a'a mai sanadi ne ko da ko sanadin ba hadadde ba amma dai a wannan islahi idan an ce al-musnadu wato yana da cikakken sanadi zuwa ga annabi babu wani yankewa tsakanin marwayata hadisi kamar yadda mai bekuni ya ce wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin qultu shaykh nasiruddin albani ce thumma rawalahu shawahida sannan imam al bayhaqi ya rawaito waɗannan hadisi wannan hadisi waɗansu hadisan da ke masa shaida min hadisi na abbas ta hanyar hadisin abdullahi dan abbas wa da waninsa wa kala ya kuma ce hadha huwa al ma bai ahli al-hijaz wannan shine sanannen abu a wurin dukkan malaman hijaz malaman makka da madina kenan in sun tashi sanya mamaci cikin kabari sukan fara aikata haka idan an ce ulama'ul hijaz ana nufin malaman makka da madina da kuma garurukan da ke tsakanin makka da madina wato ba kufa ba ba basra ba ba kuma iraki ba gaba ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة sannan imam al ya koro hadisai guda biyu waɗanda ke nuna cewa annabi tsara da mace tabbata gare shi udkhila an shigar da shi kabari min qibalil qiblati ta fuskar inda al-qibla take wa amma da ya rawaito sai ce hadisai ne da'ife karka ɗauka ba mu san su ba dan karka kawo mana mu'arada da hadisin Abu Ishaq a hadisin abu ishaq ya nuna ta kasa ta kafafu ake sa mutum hadisin waɗancan kuma sun nuna annabi an fara sa shi ta ina ta alƙibla to kar ka yi aiki hadisan da'ifai ne in ji bai haƙi sun ma a fahuma wa huwa kama zakara imam nasir albani ce abin nan da bai haƙi tabbatar kamar haka ne waɗannan hadisai da'ifai ne idan ma kar wani ya kawo ya kafa ma hujja da su وقد أعل الشافعي رحمه Ta'ala تعالى الحديث الثاني منهما hakika imamu imamu shafi'i ya illanta daya daga cikin hadisan nan guda biyu da bai haƙi ya hukunta su cewa da'ifai ne ta yaya shafi'i ya za'ifantar da shi min jihati matnihi ta fuskar matanin sa aiba kuma dai bi hujjati annahu ghairu mumkinan amaliyan ta cewa ya za a shigar da annabi ta fuskar alqibla ba zai yiwu ba waɗancan hadisan yace matanin hadisin ba kawai yaya za a yi a shigar da annabi ta fuskar alqibla a shigar da shi kamari ta fuskar alƙibla ba zai yiwu ba zai faɗa maka magana yadda zaka gane ta ta yadda abun ba zai yiwu ba faqala fil ummi imam shafi'i ya faɗa a cikin littafin sa al'ummu, ya ce yace min thiqatu min ashabina waɗansu amintattu cikin malamanmu sun bani labarin cewa anna qabaran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle kabarin annabi tsira da aminci tabbata gare shi ala yamini dakhili min baiti. yana daman mutumin da ya shiga ɗakin da annabi da yake idan ka shigo ɗakin to kabarin yana daman ka kai mai shiga ɗakin lasiqun bil jidari yana ɗamfare da garu kun fahimta ko wal jidaru allazi lahadu li janbihi qiblatul baiti wannan garun wanda kabarin annabi ke ɗamfare da shi a nan ne inda alƙiblar ɗakin take abin da yake nufi idan kana cikin garin makka an gane ko idan kana cikin garin madina kai makka tana wata daura da kai tana kudancinka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga masallacin sa nan ga dakin Aisha nan gurin kamar ga mimbarin sa ga dausa ga mimbarin sa nan inda yake hawaye hudu ba kana shigowa nan ɗakin Aisha ne saboda haka akwai kofa wadda annabi ke fitowa ta ɗakin nan ta gidan Aisha kawai shigo masallaci ba sai ya zagayo ta waje ba in zai shigo masallaci to lokacin da kake cikin masallaci kaga a Madina ana kallon ina ne ana sallah ina ne alƙibla ana kallon kudu ne ana yin sallah saboda ita Madina tana arewacin garin Makka dan haka kudu ake kallo ana yin sallah to sai kasance alƙiblar masallaci tana kudu lokacin da ka fito daga masallaci zaka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alqibla tana daman ka kenan idan ka shiga ɗakin Aisha din nan ɗakin yana kallon arewa kana shiga daman ka ita ce ne alqibla wannan ne sashin kudu to a wannan sashin na kudu a jikin garin kudu a nan ne aka yi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kabarin da aka yi masa kamar da makaranta a baya Allahu ne ba shakku ba lahadu shine wanda za a yi kurmi haka ko a ciki kamar da muka ambata to idan ya kasance kabarin yana daidai inda alƙibla take kuma aka ce an ɗauke shi za a shigar da shi cikin kabari an sanya shi ta fuskar alƙibla ta zai yiwu <laughs> to wannan shi ne nakadin da imamu iya yawa wannan riwaya ce ta fuskar mata ne ta yaya zai yiwu sai dai in huda za a yi wa katangar a zo shi daga can gurin kuma wannan ba za ka ɗauki wannan ba hankalinka ina fatan kun fahimta da kyau shine nakadin da imamu shafi'i yayi to dama malaman hadisi sukan za'ifantar da hadisi ta hanyar sanadi ko ta hanyar matani amma ba guninta irin ifantar da hadisi ta hanyar matani domin sanadi kowa zai iya hukunci a kansa akwai lokacin da sanadi zai zama ingantacce ba ka da abinda duk zai bayyana a gare ka zahiri cewa sanadin nan an samu sharɗan da ake bukata akwai ittisalu sanadi akwai kuma dabtur rijali akwai hibzuhum akwai Adamu shuzul akwai adamul illa duk sun haɗu amma kuma matanin ya kasa taimakon ka cewa hadisin ya zama ingantacce saboda wata illa koyayya wadda kila baka gano ta ba da wuri kamar da ibnu taymiya ne zo samu hadisin da shi ake kafa hujja da shi dangane da fallan aliyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ali shine kofar birnin ibnu taymiya ya ce ko sanadin ba zan kalla ba wannan hadisin da'ifi ne ba na bukatar in san su waye a cikin sanadin hadisin lafazin sa na nuna ma ana da'ifun shi da kansa menene hujjar kai ibnu miya yace domin mun yadda idan annabi ya zama to birnin ilimi amma ba zai taba zama ba kofar birnin ta zanto guda ɗaya shine aliyu ba zai taba yiwa ba birni ne na ilimi amma kofar ba ɗaya bace ba kofofi masu yawa su waye kofofin adadin sahabban da suke tare da shi yace domin mun ji hukunce hukuncen musulunci da dama wanda annabi ya isar ba ta hanyar aliyu ba ashe ya nuna ba shi kadai bane kofar mun ji an abi huraira hadisin da yake fa'idantar da wajen sunniya wa ya rawaito shi Umar dan Khattab Ali bai taɓa rawaito shi ba duk cikin sabai ma ba wanda ya ji daga bakin Annabi sai Umar shi ya rawaito shi hadisin da yake cewa innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu daga bakin waki annu'man ibn bakir hadisin da yake cewa addinin nasiha daga bakin waki abi ruqayya tamim niddari tamim dari hadisin da yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu wa ma nahaytukum anhu fajita ne buhu daga bakin waki abu huraira inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almu'minina bima amara bil mursalin daga bakin waki abu huraira man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu daga bakin waki aisha hadisin da aka ce akhbirni anil islam annabi ya faɗa akhbirni anil iman ya faɗa akhbirni anil ihsan ya faɗa akhbirni anil sa'a yace mal mas'ul an habi alamin sa'a daga bakin wake umar dan khattab hadisin bunyan islamu ala khamsin shahadati allah ilaha har zuwa karshe daga bakin wake abdullahi dan umar ashe kofofin suna da yawa a babin alwala a babin wanka a babin akida sai mu samu abin da muke bukatan sa yau a ibadar mu wanda aliyu bai rawaito shi ba sauran kofofin ne ashe kofar ba ɗaya bace ba ana madinatul ilmi wa aliyu ba sai dai zanto inda zai inganta ana madinatul ilmi wa sahabatu abwabuha <laughs> sahabbai gaba ɗaya su ne kofar birnin to wannan hadisu min matan eh? ya aliyun babu min wannan ya halatta mutum imam shafi'i yake cewa akbar thiqatu min ashabina amintattu cikin malaman mu sun labarta mana anna qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kabarin annabi zira da mace tabbata gare shi ala yaminid dakhil min albayti yana daman mutumin da yake shiga ɗakin Aisha lasiqun bil jidari yana damfare da garu wal jidaru alladhi lahadu li janbihi qiblatul bayti wanda wannan garin wanda kabarin annabi ke jiki shine alqiblar gidan wa anna lahadahu tahta al jidari lahad da aka yi masa yana karkashin garu din fa kayfa yudkhalu mu'taridan wal lahadu lasiqun bil jidari ta yaya za a shigar da shi a haka a kafa wato ta yaya za a shigar da shi motar da fadin sa haka alharin wannan lahad din shi yana lasikun bil jidari yana damfare da e, wato garu din la yakifu alaihi shay ba abin da yake wato ainihin saman sa wala yumkinu illa an yusalla sallan babu yanda za a samu shigar da annabi cikin lahad din sa tunda yana karkashin wannan garu illa an yusalla sallan sai dai a zura shi zurawa wato a dauke shi a zura shi haka gaba daya amma ba zai yi ba wannan abin na cewa shigar da shi ta fuskar alƙibla ayyudu kala min khilafil qibla ko dai a zara shi ko kuma kala min khilafil qibla a shigar da shi ta inda ba alqibla ba ina fata an fahimta imam shafi yace wa umurul mauta al'amarin da ya shafi ya matattu binne su wanka da sauran al'amuran da ake musu wa idkhaluhum da shigar da su cikin kabari min al'umurul mashhurati indana yana cikin al'amuran da suka shahara a wajen mu likasratul mauti saboda yawan mutuwa da ake yi yau da gobe wa huduril a'imma manya manyan malamai kuma suna halartar inda ake binnewa wa ahli thiqa amintattu ta fuskar addini wa huwa min al umur al-ammati al'amuran da suka shafi binne gawa ko sa ta cikin kabari yana cikin al'amura gamammu da suka shafi rayuwar yau da gobe allati yustagna fiha anil hadisi wanda a ciki a iya wadatuwa daga hadisi ba kowane irin abu sai an kawo maka hadisi ba a aikace aikin tabi'ai sun ga yadda sahabbai suka yi tabi'u tabi'in sun gaida tabi'ai suka yi a aikata haka abin ya rinka yi ko da ba a rawaito ma hadisi ba aikata abin yau da gobe wannan aka akhadhul lahiqu an sabiq kenan shi ka ya wadatar da kai wa yakunu hadisu fiha ce sai ya zanto in muka ce kowace matsala ma sun kawo mata hadisi ka taklifi kamar kokarin dora nauyi ne bi umumi ma'rifatin na laha saboda mutane gaba ɗaya sun san abin da ake aikatawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muhajirun wal ansar baina azhurina binaqli al-ammati an al yace annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajirai da da mutanen Madina baina azhurina kamar ga su ne a gaban mu aka yi musu komai da komai bi naqal al-ammati an al ta yadda taron jama'a ya koyo daga taron jama'a ya koyo daga taron jama'a har zuwa ga sahabbai din kamar ga abin ga abin akan idan mu la yaktalifuna fi anna al-mayyit yusallu sallan dukkan su sun yarda cewa ko sabani babu a tsakanin su cewa mamaci matukar lahadu aka yi masa to yi sallu sallan dole a zira shi ne haka zira shi za a yi ta haka babu yadda za a yi ka shi gode shi ta fuskar alƙibla a hankalta ba zai taɓa yiwa ba duk wani na karfafa maganar ta baya ne kun gane ko Sun a ja'ana atin imamu shafi ce kawai sai ga wani mutum ya zo mana min gairi baladina daga wani garin da ba namu ba yu'allimuna kayfa mai yita. yana so ya koya mana yaya za mu shigar da mamaci a cikin kabari thumma lam ya'lam sannan bai sani ba imamu nasir da albani sai kawo wata magana ce kazal aslu kamar haka yake a cikin littafin ummu da na gani thumma lam ya'lam wa fil majmu'i amma a cikin littafin majmu'u sharhul muhazzam na imam nawawi naqalan an al-ummi wanda shi kuma ya ciro daga ummu sai ya ce a maimakon ya ce summa lam ya'lam sai ya ce summa lam yarda kun ga akwai bambanci ko summa lam yarda sannan kuma bai yadda ba wala allahu sawab nasir albani ce mai yiwa wannan kalmar ta biyu da na gani a cikin majmu'u ita ce za ta fi dacewa da jerin maganar fiye da kalmar sun malam an gane ko yace hatta rawa thumma lam yarda ko kuma lam yurda sannan ba a yarda ba da abin da yayi hatta rawa an hammad an ibrahima annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama udkhila mutardan har sai da ya ruwaito hadisi daga hammad bin salma daga ibrahim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi udkhila an shigar da shi kabarin sa mu'taridan wato gaba ɗaya haka da fadin sa aka dauke shi wato a sanya abu mu'taridan shi da a gicciye haka a dauke shi gaba ɗaya a sa shi haka tun da lahadu ne ina fata an fahimta eh lahadu dai gaba ɗaya aka dauke shi aka shigar da shi haka to abinda shafi'i yake faɗa kenan a cikin al'ummu to a nan gurin nasiru da labani ya sa lambobi wajen sun maja atin sannan wani mai zuwa ya zo mana albani ce huwa hammadu bin abi sulaiman shine hammad ibn abi sulaiman min shuyukh abi hanifa yana cikin manyan malaman da suka koyar da imam abu hanifa kama fi fathul qadir kamar da yake cikin littafin fathul qadir fathul qadir ba na tafsiri ba akwai fathul qadir aljami'u bayna fannay diraya war riwaya min ilmi tafsir na shaukani wannan na tafsiri ne akwai fathul qadir na ibn al-humam babban littafi ne a mazhabin imam abu hanifa wa gairihi da wani sa wa aqulu albani yace ina cewa bal zahiru Abin da yake zahiri annahu abu hanifa mutumin da yace da shafi yace sun maja ana atin sai wani mutum ya zo mana ba hammadu din bane ba abu hanifa ne kansa bi dalili kauli shafi ya lati saboda a magana a can gaba imamu shafi'i zai faɗo ta magana da yace hatta rawa an hammad ya nuna ba hammad din bane ba wani mutum ne ya zo sai ya rawaito mana hadisi daga wa hammad sai zanto wannan mutumin shine abu hanifa ya rawaito hadisi daga wa hammad ibn abi sulaiman wanda ɗaya daga cikin malaman sa ne fa hadha sarihun annahu ghairu hammad cewa rawa an hammad wannan bayani ne karla da ke nuna mutumin ba ne hammad din ba wa yanna ma huwa abu hanifa a lamba ta biyu da ya ce sun maja ana atin wani mutum ya zo mana min gairi baladina daga wani garin da ba namu ba yu'allimuna yana koyar da mu kaifa nudkhilul mayyit cewa ga yadda za ku shiga da mamaci cikin kabari albani ya lamba a kasa ko yace wa ma dalla alaihi hadha sun almawquf thumma almarfu' qablahu hadisin da ya gabata mawqufi din nan da kuma hadisin da yake marfu'i da yake kafin sa wanda muka karanta can baya kenan abinda waɗannan hadisai guda biyu suka nuna huwa mazhabu ahmad shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal wa alaihi aktsaru ashabihi wannan shine abinda mafiya yawan mabiya mazhabar imamu ahmad bin hanbal suke kai kama fil insaf kamar yadda yake a cikin littafin al insaf khilafan lil hanafiya sabanin abin da hanafiya suka tafi akai kama sabaka fi kalamin shafi'i kamar yadda ya gabata cikin maganar shafi'i wa hatadda lahum ibn amma ibn al wanda ɗaya cikin malaman abu hanifa mazhabin abu hanifa ne ya kafa hujja ga maza abinsu bi hadisi bin abbas da hadisin abdullahi dan abbas annahu sallallahu alaihi wa sallama dakhala qabran fa akhadahu min qibal al-qibla yana magana annabi ya shigar da wani mutum cikin kabari ta fuskar al-qibla rawahu tirmizi tirmizi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan qala ibn al-humam ibn al-humam yace wa ma anna fihi al-hajjaj ibn arfa'a tare da cewa wannan hadisin a sanadin sa akwai al-hajjaj ibn arfa'a wa min hal ibn khalifa wa qad ikhtalafu fihi ma malamai sun yi sabani dangane da hukuncin da za su baiwa waɗannan marwaita guda biyu qala yace zalika ya hutu hadisa an darajati sahih lil hasan yace wannan zai ragewa hadisin karfi ne daga darajar hadisi as-sahihu ya koma daraja ta al-hasan kadai amma baya dauke shi daga al-hasan zuwa ga da'ifi wannan shine hujjar ibn al-huma qultu albani yace bal zalika yahuttuhu an al husni ko darajar hadisin hasan din ma ba zai samu ba ba a yadda ba la'anna al-hajjaj saboda shi hajjaj din nan mudallisun mutum ne mudallis wa kada an ana anahu shi ya ruwaito hadisin kuma ta hanyar an ana wa ma ata mudallisan fal awwalu al isqat lil wa an yarwiya amman fawqahu bi an wa an wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif jamil wa qad ya yace wa hadith wa hadithul mudallis hadisi ko na rawi wanda yake mudallis al mu'annin idan ya rawaito shi da siga ta an ana wato an fulan an fulan an fulan gairu makabulin to ba a karban shi inda ulama ya wurin malamai wa huwa adul hadisain allazain dha'afahum al-baihaqi wannan ɗaya ne daga cikin hadisai guda biyu da muka ce baihaqi ya abaifantar da su kama sabaqatil isharatu ila zalika kama yadda nuni zuwa ga hakan ya riga ya gabata fi awwal mas'ala a farkon mas'ala walizalika saboda haka ne ma ankarahu an-nawawi imamu an-nawawi yayi inkarin wannan hadisi a yayi inkarin hukuncin da aka yi wa wannan hadisi ala tirmizi dangane da tirmizi ta hasina ta yadda yace wannan hadisi ne hasan fa kala yace la yuqbalu qawlu tirmizi fihi hadisin hukuncin da tirmizi ya ba wannan hadisi ba za a karbe shi ba da yace innahu hasan cewa hadisi ne hasan لأن الحجاج بن أرطاء ضعيف Muhaddisi na saboda Hajjaj ibn Arta'a da'ifi ne gaba ɗaya a ittifakin malaman hadisi ta yaya hadisin sa zai zanto hasan Wakalar qala zailai imamu ya faɗa cikin littafin wato nasbur raya ba'da an haka qaulul tirmidhi bayan ya hikaito mana maganan tirmidhi sai yace wa ankara alaihi unkira alaihi an yi wa tirmidhi inkari dangane da cewa wannan hadisi ne Hassan. saboda mai aka yi masa inkari li anna madarahu domin makewayar hadisin gaba daya ala hajjaj ibn arfa'a tana kaiwa ta komo akan wannan rawi mai suna hajjaj ibn arfa'a wa huwa mudallisun mutun ne ko mudallis wa lam yadhkur sama'an bai fito ba kada ce sami'tu fulan sai ce an fulan wa min halun da ko min hal wanda ke shi min hal dinnan da afa ibn ma'in yahya ibn ma'in ya daifantar da shi albani yace qultu ni ko nace fa haza huwa al inda man yunsifu wannan shine gaskiya wurin dukkan mutumin da zai yi adalci anna hadha al da'ifun cewa dai wannan hadisi da'ifi ne wa hadisi abdullah ibn yazid sahihun hadisin abdullah ibn yazid wanda muka fara karantawa to shi kuma na hadisi ne sahihi wa min al yana daga cikin bakin al'amuran masu ban mamaki annabun al sallama bi sihhatihi shi kanshi ibn humam ya sallama cewa hadisin can na farko na abdullahi bin yazid ya inganta walakin horar da min asalihi amma tare da haka yi raddin hadisin yake yin aiki da shi bi hujjati annahu fi'lu sahabi wai kawai cewa wannan aikin sahabi ne bai ce annabi ya ce ba wai aiki ne sahabi zanna sunnata zalika yayi tsammanin haka sunna take zato yayi cewa haka sunna take ya aikata abin da haka shi ba zai da shi ba yaqulu hadha Nasiruddin Albani yace wato Ibn Humam yana faɗin wannan magana ma anna mazhabahu tare da cewa abin da yake rubuce a mazhabin na Hanafiya anna qaula sahabi a sunnatu kaza su kansa yan Hanafiya sun yarda idan sahabi ya ce kaza suna ne fi ma'anar hadith al-musnad daidai yake da hadisi mai sanadi zuwa ga annabi to dan me yayi inkari yayi inkarin sa kenan kama na kallahu anhu fil mas'alati kamar yadda muka turo wannan magana tashi a cikin mas'ala ta 77 a shafi na 120 wa raji'il mas'ala haka koma mas'ala ta 73 shafi na 109 da shafi na 110 fa fihi raddun ala taassubi a ciki zaka sake ganin wani mayar da martani da muka yi dangane da irin wannan ra'ayin da kawo ga mazhaba wa taqfi'ati sahaba da kokarin mutum ya kuskurantar da sahabai bidun hujjatin ba tare da hujja ba abinda kawai da albani yake so ya faɗa a nan gurin gaba ɗaya ya al'umma masu saurare ana shigar da mamaci idan an zo sunna ne a shigar da shi ta me ta fuskar kafarsa cewa za a shigar da mutum ta alƙibla akwai hadisai guda biyu amma dukkan su ifai ne ko da kaga turmizi ya cewa ɗaya hadisin hasanin kuskure yayi tun da can malamai sun sun yi masa raddi a kai dan kar ka rudu da wannan hukuncin duk wannan dogon bayanin da yayi abin da yake so ya ce kenan kuma yana so ya bamu mu sakon cewa yan hanafiya suna so su yi aiki da waɗancan hadisai ba'ifai duk dan saboda ya dace da mazhabar su yin aiki da hadisin can ingantacce dan bai dace da mazhabar su ba suna kokarin su tawilin sa yake kokarin ya masa raddi sakon da kawai da yake so ya isar mana kenan cikin wannan magana da muka yi ina fatan kun fahimta ثم سات الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه إمام الشافعي باين ya rushe وكان magana, ta cewa ba ma zai yi ba a shigar da annabi ta fuskar alƙibla kamar yadda waɗancan suke da'awa sai kuma ya koro mana hadisin abdullahi dan abbas da ma wani sahabin ba abdullahi dan abbas ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da ke ba mu fa'idan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi sullamin qibal rasihi da aka zo da shi cikin da kabari kansa aka fara sawa kafin kafarsa wato ya koma cewa daga alqibla ba haka aka yi ba ta alqibla aka sashi ba qultu albani yace wa rijaluhu thiqatun rijalu ne wannan hadisi kuwa mazajen da ke cikinsa amintattu ne duk bukhari da muslim sun rawaito musu hadisi ghairu shaykhi shafi'i in banda ɗaya daga cikin malaman shine wanda shafi'i ji hadisin daga wajensa wa huwa majhulun lan yusamma wannan majhuli ne ko ba ambaci sunansa ba li'anna shafi'i kala domin shafi'i ya ce akhbarana thiqatu akhbarana thiqatu wani amintacce ya ba mu labari an amrin an ata'in anhu daga amru daga ata haka yace wani amintacce ya ba mu labari to idan malami kamar shafi'i ko kamar malik yace wani amintacce ya bani labari ya rawaito daga wani ya rawaito daga wani ya rawaito daga wani muna iya yadda da wannan hadisin ko ba za a yadda ba eh ba sa yadda da shi suka ce yana amintacce ne a wurin ka faɗa mana sunan shi mu ba bincika mu gani za mu yadda da shi ko ba za mu yadda da shi ba saboda haka dole a cikin wannan sanadin akwai wani majhuli wannan asiqa din majhuli ne tunda ba a san kowaye ba ya zanto akwai wani rawi mubham ba ambaci sunansa ba mubham kuma al ibhamu eh, yaqdahu fi sihhat al hadith wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam wa an ibn sirin qala an karbo magana daga ibn sirin yace kuntu ma anas fi jinazatin na kasance tare da anas dan malik wajen binne wata gawa fa amara bil mayyiti sai yayi umarni a dauki wannan mamaci fa sulla min qibali rijlil qabri aka shigar da shi ta kafafunsa a maimakon ta kansa kaga hadisin Abdullah bin Yazid na farko ya nuna ta ina ta kafa yace kuma haza mina sunna wannan wannan riwaya ita ma daga Anas dan Maliku kamar yadda wannan ya jiyo kamar yadda Muhammad bin Sirin ya ji ita ma ta nuna ta ina ta kafa hadisan da suka nuna ba'i da'ifai ne hadisin Abdullah dan Abbas kuma wanda ya nuna an shigar da annabi ta fuskar ka ba ta kafa ba shi ma a cikin sa akwai rawi ba shi ma menene da'ifi ne ina fatan kun fahimta wannan hadisi a akhrajahu ahmad imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi wa ibn abi shayba da abubakar ibn abi shayba wa sanaduhu sahih sanadinsa kuma ingantacce ne ya riga ya gama hukunci wanda suka ce za a shigar da mutum ta al-qibla hadisin su da'ifi ne wanda suka ce za a fara shigar da kai sannan sashin kafafu hadisin su da'ifi ne wanda suka ce za a fara shigar da kafa sannan sauran jiki hadisin su shine sahihi shine ingantacce kuma haka ya kamata a yi idan an sabawa hakan binnewar ta yi kawai an kwace wa waccan falalar ce ta kwace ba a same ta ba ina fata an fahimta to da kyau ya gama da wannan matashiyar magana matashiyar magana ta gaba wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-yamin mamaci ana sanya shi cikin kabarinsa kan sashinsa na dama a kwantar da shi akan ɓarin jikinsa na dama wa wajhuhu qibalatal qibla fuskarsa ta kalli inda alƙibla take wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qibla wa yasariha Ƙafafunsa da kuma wato kansa ya zanto suna daman alƙibla ko hagun din alƙibla kai yana ina daman alkibla kenan kafafu suna ina hagun din alkibla ala hadha jara amalu ahli alislam akan wannan abin da muka faɗa aikin dukkan musulmai ya gudana min ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tun daga zamanin annabi da mushi tabbata gare shi ila yaumina hadha har zuwa ga wannan ranar tamu ta yau albani ce wannan ijma'i ne gaba ɗaya tun da har yanzu in za a sa mutum kabari a kwantar da shi a tsagen jikinsa na dama fuskarsa ta fuskanci alƙibla kansa yana daman alƙibla kafafunsa suna ina hagun din alƙibla a haka aikin musulmi ke tun daga lokacin annabi ce har ya zuwa yau wa hakaza kullu makabaratin ala zahar al-ard kai albani yace haka al'amuri yake a dukkan wata makabarta da ke fadin duniyar nan kaza fil muhalla to wannan maganar ta ibnu hazm ce kenan maganar ibnu hazm ce dauko yace haka yake cikin littafin Allah ibn hazm yace duk duniya a haka take amma ba na manta a shekarar 1986 lokacin da muka je musabakan qur'ani a Sokoto mun samu wani malami shi matarsa ta mutu ya sa kanta gabas yace kuma babu wani hadisi da ya saba wa ya kalubalanci mutane a kawo masa hadisi ba a kawo masa ba ne ban manta ba a Sokoto ake tarjima da shi fuskar ta ta kalli yamma a maimakon ta kalli kibla Allah su kyauta saboda wannan magana yana ganin cewa shaharanta baya bukatar ma a kawo mata hadisi bai neme kawo hadisin ba kawai sai ya kyale matsalar haka haka dai za a sa mamaci cikin kabari Matsala ta gaba wa yaqulu allazi yad'uhu fi lahadihi mutumin da zai shigar da mamaci cikin kabarinsa ga abin da zai ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillahi cikin biyun duk wanda ka faɗa yayi duk wanda ya ci tsibo mamaci din zai shigar da shi abinda zai faɗa kenan bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko wa ala millati rasulillah dukkan su ma'anarsa ɗaya sunnatu rasulullah sunnar annabi ma'ana aikin da yi a koyarwarsa millatu rasulullah addinin da annabi zo da shi haka mutum zai faɗa wa dalilu alaihi dalili akan wannan magana tamu hadisi ibn umar hadisin abdullah dan umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana idza wada al mayyit fil qabri annabi da mutum tabbata gare shi ya kasance idan zai sanya mamaci cikin kabari kala sai kaji ya ce wa fi lafazin a wani lafazi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi kala yace idza wada'tum mautakum fil quburi idan kun yi nufin shigar da mamatan ku cikin gabari faqulu to ku ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah wafi fi riwayatin wa ala millati rasulillah wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wal bayhaqi wa ahmad min tariqaini an na umar waɗannan malaman suka rawaito hadisin wallahu al-awwal li abi daud lafazan farko na abu daud ne wa ibn majah da ibn majah wa ibn da ibn sunni wallahu al-akhar li baqina lafazan nabi kuma na sauran da aka ambata ne wa amma riwayat al amma ɗaya riwaya da yace wa fi riwayatin din nan fa hiya li tirmidhi wa hakim ta tirmidhi ce da ibn maja da hakim wa riwayatu li ahmad da kuma wata riwaya daga wajen imam ahmad wa ma'anahuma wahid dukkan su ma'anar su ɗaya ne ko kace millat rasulullah ko sunnat rasulullah dan ma'anar su ɗaya wa qala tirmidhi tirmidhi yace bayan ya rawaito hadisin hadithun hasanun wa qala al-hakim hakim yake cewa wafaqa az-zahabi zahabi yayi tarayya da wa qala al-hakim hakim ya faɗa wafaqa az-zahabi kuma zahabi yayi tarayya da hakim su biyan suka hadu suka ce sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ne ingantacce bisa ga sharadin bukhari da muslim hadisin yake albani yace qultu wa huwa kama qala haka ko hadisi yake kamar yadda suka faɗa wala yadurruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufan kar ka zo ka ce mana a'a ai ɗaya daga cikin su ya ruwaito hadisin mawqufi cewa yi sahabi ne ya ce kaza bai ce annabi ya ce ba ta yaya za a zo a ce gaba ɗayansu ingata ture yace wannan ba zai cutar da shi ba li amrayni saboda al'amari guda biyu al-awwal al'amarin farko anna allazi rafa'ahu sika in wani ya zo ya ce mana sahabi ne ya ce kaza sai wani ya zo ya ƙara bayani ya ce a annabi ne ya ce kaza to shi wannan wanda ya ce annabi ya ce kaga ya kawo ƙarin bayani akan wanda ya ce sahabi ya ce to wannan ƙarin bayanin wanda ya zo da shi fika amintaccen mutum ne wahiyar ziyaratu minhu sai ya zanto kamar ƙari yayi akan ɗaya hadisin na farko fa yajibu qabuluha ka'idan malaman hadisi ziyaratu sika maqbula ce wa yu'ayyiduhu ko babban abin da zai kafa ma wannan kuma al'amur sani al'amari na biyu annahu ya marfu min at-tariq al-akhar ai an ruwaito shi a matsayin marfu'i ta wata hanyar daban aw yaqul ko ya ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasul wannan duk hadisi da ya inganta ta ko ina wato mutum idan zai shigar da mutum cikin kabari zai shigar da mutum cikin kabari zai ce me bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah hadisi ne ingantacce mawqufin da marfu'in duk sun inganta aw yaqul ko kuma yace a madadin abun dazu ko kuma yace me bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi karin me aka samu wa billahi shi ma wannan akwai riwaya akai kenan saboda mai li hadithul bayadi radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi da mutum tabbata gare shi ya ce almayyitu idza wudi'a fi qabrihi mamaci idan za a shigar da shi cikin kabarinsa falyaqul allazi yad'unahu su waɗanda yaqul allazina yad'unahu waɗanda ke shigar da shi cikin kabari ga abin da za su ce hina yud'u yayin da suke shigar da shi fil lahdi a cikin lahad dinsa ga abin da za su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi a da hul hakim shahidan lil hadith allazi qablahu hakim ya rawaito wannan hadisi a matsayin shaida ga hadisin da ya gabata wa isnaduhu hasan sanadin sa kuma hasan dan haka ko ka faɗi wannan ko ka faɗi wancan da su kalmar bismillah ba tare da ziyadar wabillahi ba ko kalmar bismillah tare da ziyadar wabillahi ala millati rasulillah ko ala sunnati rasulillah duk wanda ka faɗa cikin biyun kowanne hadisi ya tabbatar da shi wannan ga wanda zai shigar da shi cikin kabari kenan ne a ba yana nufin ba haka bane dan saboda shi annabi ya fifita lahadi eh, to shine magana kawai wa yustahabbu liman inda al qabr yanzu kun ga ana magana tun lokacin da aka zo ya za a shigar da mutum muka ce kafa za ta fara shiga a kwantar da shi a wani tsagi na dama fuskarsa tana ina alƙibla kansa yana ina daman alƙibla kafafunsa tana ina hagun din alƙibla to kenan waɗanda suke shigar da shi me za su faɗa bismillahi wa ala millati rasulillah ko wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa billahi fi kilayhima ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah to sun gama wannan kenan sun shigar da shi sai magana mai turo ƙasa turo ƙasa da za a yi ita kuma daga ina wa yustahabbu liman inda al-qabri mustahabbi ne ga waɗanda suke inda kabarin yake ba sai wanda suka daga suka shigar da shi kadai ba duk wanda yake kusa da wajen cikin taron jama'an da suka zo mustahabbi ne a su wanda suka samu daman kusantar wajen an yi hasu minat turabi salasa hasawatin ka samu damar turo kasa har so uku ka turo so ɗaya ka turo so biyu ka turo na uku wannan shine mustahabbin da ke kanka idan ka yi sai ka kauce dan uwanka shi ma ya samu falalan mustahabin shi ma ya tura su daya ya tura su biyu ya tura su uku har ku idan eh, haka dai haka har ku gaba in kuma taron da kuke kewaye wajen wanda ya tura su uku wanda ya tura su uku kun cike sai ku bari haka kai kuma wani zai ce shi ma sai ya kara ku salo da kasa fim ba haka aka ce ba biyadaihi da hannayensa guda biyu zai turo kasar jami'an gaba ɗayan su ba ya sa ɗaya ba a'a yadaihi jami'an yadda sunna take kenan sai ka tura haka so ɗaya sai kuma ka sake turawa da hannayenka guda biyu har ka sake turawa karo na uku yaushe za a yi wannan ba'adal faragi min saddin lahadi bayan an riga an toshe lahadi din ka san idan lahadi ne dama ai kurmi ne an sa shi ciki to kuma an tayar da kasa uh, kamar yadda muka ambata a baya an toshe wajen to wajen wannan turo kasar kuma a lokacin da ne turo kasa ke farawa in ma kuma shakko ne an sa shi ciki an riga an sa tukwane an rufe ko da ganye ko da wani abu to lokacin da ya turo kasa kuma yake farawa wannan hukunci da muka faɗa saboda mai li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu saboda hadisin abu hurairah Allah shi kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da mun tabbata gare shi salla ala jinazatin yayi salla a bisa wata gawa summa atal mayyita sannan yazo inda mamacin yake fa hasa alaihi min qibali ra'sihi salasan sai ya tura masa kasa ta inda kansa yake hasso uku sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi akhrajahu ibn majah bi isnadin qala an-nawawi jayyidun ibn ya rawaito shi da wani sanadi wanda imam an-nawawi yace jayyid ne lakin qala al-hafiz imam al-hafiz ibn hajar yake cewa zahiru as a zahirin hadisin za ga cewa ingantacce ne thumma zakara annahu ma'lulun sannan ya ce amma a batinin hadisin idan ka bincika sosai za ka samu hadisi ne mai illa bi an anati ba'd ruwati saboda akwai wani rawi ya ruwaito shi daga wajen malamin sa da siga ta an a yamakon sigar itu ko haddasana ko akbarana ko akbarani ko akbarana wanda take fa'idantar da cewa ya ji sai ya ce a an to kuma an ta iya ya ji da kanshi ta iya wani faɗa masa to akwai marwaitin da in sun ce an fulan ba a karɓar waya har sai in sun ce itu fulan dai ita ce ba wani kwane-kwane lallai sun ji daga wajen sa kiran kun gane ko ɗaya daga cikin sashin marwaita ya ruwaito da sigar an kama bayyantuhu kamar yadda ni na bayyana haka fi ta'liqatul jihad albani na da littafin at-ta'liqatul jihad ala zatil ma'ad yace lakin al-hadisa qawiyin duk da cewa wannan illa da ibn hajar ya faɗa haka ne sai dai fa hadisin fa yana nan da karfin sa bima lahu min shawahid saboda da hadisan da suke gaskata shi suke masa shaida su karfafa shi shi kadai da yake ne amma in ka hada da sauran hadisai sai ya zama mai ya taqawwa biha wa qad zakaraha al-hafiz shi kanshi ibn hajar ya ambaci hadisan da suke karfafa wannan hadisin fi talkhis al-habir a cikin littafin at-talkhis al-habir falyuraji'ha man sha'a duk wanda yake son ya leka hadisan ya zai duba cikin talkhis al-habir albani ce sun tabayyana li da tun da ibn hajar ce wannan hadisin mai illa ne ban san illar ba illa iyaka ya yadda ingantacce ne saboda yana da hadisan da suke karfafa shi amma illar dai ban san kowace ce ba yace sun mata bayyana li sannan sai ya bayyana a gare ni daga baya bayan shudewar shekaru bayan bincike da nazari annal ilal al mushara ilaihi illar kansa ita illar kanta da ibn hajar ke da awarcewa akwai ta gairu qadihin ba za ta kawo shi wajen ingancin hadisin ba kama haqqaqtuhu kama yadda na buddigin maganganu na tara su na tace fil irwa a cikin littafin ul galil fi takrir ahadith manar sabil jerin hadisi na 751 ruwa'ul qalil yana da dadi albani na alfahari da wannan littafi juz'i 8 ne tare da faharin juz'i 9 hadisai dai na fito hudu anan aka tace su sai kana takama da wani hadisin ka sai ga da'ifi <laughs> domin asalin littafin manarun sabil littafi ne a mazhabin imamu ahmad bin hanbal wani malami ya yi ya kawo matsalolin fiqh ya bi su da hadisai dan matsala kaza sai ya kawo hadisi to cikin hadisan akwai sahihai akwai da'ifai to albani sai ya zo ya tace hadisan ya faɗi su wanne ne ingantaccen su waye kuma da'ifan to gaskiya albani yayi ya ya baza duniyar ilimi a cikin littafin rawal gal kwarai da gaske jizi ne wanda ya samu kuɗi zai sayi wa amma istihbabu ba'd al mutaakhirin min al fuqaha albani zai raddi yace amma hukuncin mustahabbanci da wani sashin malaman fiqhun karshe suka bayar cewa an ya kula fil hafiyatil ula wai mai turo kasan nan a turo kasa na farko zai ce min haka laqanakum wa fi thaniya annabi zai ce wa fi hanu idukum wa fi salisa ana uku zai ce wa min hanu kurjukum taratan albani ce fala asla lahu fi shay'in min al ahadisi da asali a cikin wani hadisi daga cikin hadisan annabi allati asharna ilaiha wanda gashi mun koro maka hadisan da suka inganta fil ala abin da ya gabata baya wannan kawai mustahabbanci ne marar dalili ba wani mustahabbanci a ciki ba za ka ce min haka lagana kuma fiya ido kuma na kurkun ta sanar ba wa amma qaulun nawawi haka imam an-nawawi ma yana da wata magana a wannan mas'ala yace wa qad yustadallu bi hadisi abi umama radiyallahu anhu a iya kafa hujja da hadisin abu umama Allah ya kare da gare shi kale yake cewa lamma wudi'at ummu kulthum bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil qabri yayin da aka shigar da ummu kulsum yar gidan annabi cikin kabarinta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi zara da mun tabbata gare shi yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra nawawi ya faɗi wannan magana yace rawahu al-imamu ahmad min riwayati ubaidillah bin zahar wannan hadisi imamu ahmad ne ya ruwaito shi ta hanyar abdullahi ubaidillah bin zahar an ali bin zaid ibn judan an al-qasim wa thalathatuhum du'afa dukkan su waɗannan guda uku da'ifai ne amma tare da haka fa duk wannan magana nawawi ce ya yarda hadisin da'ifi dai yace lakin sai dai tare da haka yusta'anasu bi ahadisil fada'il su hadisai ko da'ifai ne in dai falala suka kawo ba wajibi ba a iya dan sa iya dan dauke kewa ai aiki da su ka san wannan ya shahara a wurin mutane a ce ai hadisai da'ifan hadisai ana aiki da su wajen me ababai na falala wannan fa ba ka'ida ce musallama a wurin malaman hadisi ba ko alama ba ka'ida ce musallama ba amma ga hizna wuri sun tafi akan yace lakin yusta'anasu a dan ɗaya da kewa bi ahadithul fada'il da hadisan da suka zo suka nuna falala wa in kana ba'ifatul isnadi ko da hadisan suna da raunin sanadi a dan ɗaya da kewa da su wa yu'malu biha a iya yin aiki da hadisai ba'ifai fit targibi wajen kwadaitar da mutane wani aiki na lada wat tarhibi da tsoratar da su Wahaza, minha wannan yana cikin irin waɗannan hadisan wallahu alam to albani ya kai magana da zai kyale ta haka yace fal jawabu alaihi min wujuhin mayar da martani akan sa ta fuskoki da yawa ba ɗaya ba <laughs> al-awwal fuska ta farko annal hadisa shi wannan hadisi da karwaito mana laysa fihi tafsilul maz'umu ba bayani dalla dalla a cikin sa wanda ya gabata ai su sun ce a turawa ta farko min haka lakanakum a ta biyu wa wa fi hanu idukum ta uku wa min hanu kurjukum shi ko hadisin me ya nuna cewa lamma wudu kowa da eh, eh, nauyi martani an annat